to jama'a barkamu da sadu a cikin wannan shiri na wato mai suna tsaro a najeriya inda kuma kamar yadda kuka sani muke tattaunawa da daraktan yada labaru na sakataren gwamnatin jihar katsina akan harkokin tsaro musamman irin faɗi tashin da ita gwamnatin jihar katsina ta yi ta yi domin shawo kan wannan matsala kuma a ƙarƙashin kulawar shi ofishin sakataren gwamnatin jihar katsina a musamman ma dangane da kikiro da shirin nan na sasanci da kuma yafiya wanda ita gwamnati ta hannunta ma shi ofishin sakataren gwamnati kuma kun ji yadda shi darakta na labaru ya ta bayani yadda shi sakataren gwamnati da sauran karaban shi suka yi ta faɗi tashi wajen ganin sun sauke nauyin da aka ɗora musu to a wancan lokacin kana bayani dangane da wannan shiri na sasanci da kuma yadda su waɗannan mutane wato su fulani daji suka ɗauki wannan shiri da muhimmanci na'm to alhamdulillah masu sauraron mun sake dawowa kamar yadda na ce wannan sasanci da aka yi na kankara ko wanda aka alamta cewa an yi a kankara a nan matsayin gwamnati ta ci gaba da kokarin cika alkawuran da ta ɗaukan masu musamman magana sako mutanen da ke tsari an zauna da 'yan sanda da jami'an gidan yari waɗanda ba a yanke hukunci ba sun ba da sunayensu gwamnati ta sake su baburansu da ke hannu waɗanda suka tabbatar da takardu an maida masu makarantu gwamnati ta yi alkawarin duk shekara za ta gina makarantu goma za ta gina asibitoci guda goma a rigagensu inda duk suka zaɓa aka ba su dama suka je suka zauna da shugabannin ya ce allah suka zaɓi wurare goma goma suka bada duka makarantun nan guda goma an gina su duk asibitocin nan guda goma an gina su sannan su kuma sun yi alkawarin maido bindigogi sun maido waɗanda suka karɓi sasancin kenan a gane ba fa kowa an shi sasanci ba ba duka mutanen nan ne suka an shi sasanci ba amma waɗanda suka yarda suka mika wuya sun maido bindigoginsu akwai bindiga mai suna ak-47 wajen 340 a wancan lokacin ma zaman kankar waɗanda aka mika ma jihar katsina nasarorin da wannan zaman ya samu ko wannan sasancin ya samu shine daga ofishin shugaban kasa akwai kwamitin da ake ce ma kwamiti mai yaƙi da yaɗuwar ƙanana da matsakaitan makamai mm. wato presidential committee on light and mineral Fire and eh, sauransu a proliferation yawwa mm. sun zo jihar katsina sun je bataliyar sojoji inda can su sojoji aka hannanta mu waɗannan makaman bindigogin suka zo suka duba suka tantance su suka je suka kai rakwar ga shugaban kasa majalisar ɗinkin duniya tana da nata wani kwamitin ya kula da irin wannan su ma sun turo wakilansu sun zo sun duba makaman nan sun saurari yadda aka yi wannan sasancin har suka yi alkawarin cewa su za su taimaka wajen sake tsagunar da waɗannan mutanen da ke cikin daji saboda sun saba waɗannan ta'addancin sai an sake mai maido musu da tarbiyya kuma a tallafa musu yadda za a kau da hankalinsu daga koma cikin irin wannan abu majalisar ɗinkin duniya ta yi wannan alkawarin so sannan kuma abu na uku shine su suka turo ainihin jami'an da suka zo suka lalata waɗannan bindigogin a gaban jama'a an yi zama na farko a nan kusa da bataliyar sojoji da ke nan katsina wajen dogon yara din nan aka lalata wasu makamai aka zo filin polo aka ba da sanarwa mun muka ba da sanarwa cewa za a yi kwana biyu ana lalata makamai jama'a su hito su zo su kallo aka kawo injina da tura da komai suka zo suka dinga datsa makaman nan aka yi masa kaca-kaca bindigogin duk da aka samu saboda ga ka'ida ta majalisar ɗinkin duniya ko aikin tsaro bindiga da aka ansa hannun ɗan ta'adda ba a ɗaukar ta a ba jami'an tsaro ya aiki da ita sai a lalata ta ne abin da ake yi eh, saboda haka a gaban jama'a da aka yi mm. waɗannan abubuwa mm. kaga an samu nasara ko da ɗauka kai a lokacin nan an samu mutum 340 ya mika bindiga shi AK47 to idan da tana hannunsu shekara biyu da aka yi ana zaman lahiyar nan ba su ake yi ba bindigan nan mutum na ke zama na za a halaka da ita daga 2017 wannan januwari ah, watan janairu na shekara ta 2017 2018 janairu zuwa disamba zuwa watan 12 2018 daga janairun shi zuwa watan 12 duka a jihar katsina an samu zaman lafiya tabbacin da muke da shi kan wannan shi ne mutanen da aka addaba suka bar garuruwansu kamar misali kasar safana akwai su dinya akwai su eh, tsaskiya akwai su babban duhu da sauransu kankara akwai irin su tsamiya su dan sabo da sauransu a jibiya akwai su shimfiɗa da sauran makamantansu mm. a ba tsari ga sanan ma ba iyaka su yau, kasai da sauransu haka sabuwa haka faskari haka kankara haka dan musa mm. duk mutanen da aka kora suka daina zama gidajensu cikin wannan shekara biyu sai da suka dawo mun yi wani program karkashin ofishin sakataren gwamnati na rediyo na ke cewa duniya mai juyi mm. masu kallon mu waɗanda suke bai da abin da ke faruwa a lokacin sun ji babu ƙauyen da ba shiga ba inda aka hira da mutanen yadda suka gudu suka bar garuruwansu da irin ta'addancin da aka yi musu a wannan lokacin akwai garin da suka ba mu labarin lokacin nan da aka zo wurinsu yayin magarba sai da aka yanka mutum goma sha bakwai kuma aka kwashi gaya wakin aka zuba cikin zauren mai unguwa amma sai gaji mutanen nan sun dawo suna harkokinsu sai da aka samu shekara biyu cif har da waɗansu ɗoriya ana zaman lafiya noma ya dawo kiwon ya dawo mm. su ma sun ci gaba da zuwa kasuwannin su ana ta harkoki na yau da kullum cikin jin daɗi har ma in wani cikinsu ya bijire ya wani abin da ba daidai ba akwai kwamitocin da gwamnatin jiha ta kafa na tsaro masu lura da waɗannan yankunan kusan kwamiti goma sha biyu wanda ya haɗa na haɗin gwiwa ne akwai sojoji ciki akwai 'yan sanda akwai civil defense akwai su makiyayan su waɗannan waɗanda suke mm. tuwaɗin akwai kuma 'yan mai Allah aka sai musu babura sabbi tare da kuɗin mai da allowance da ake bada waɗannan kwamitocin suna zagayawa suna tabbatar da cewa wannan sasancin ya ci gaba sannan daga ofishin sakataren gwamnati aka rika bada sanarwa damina ta farko ta 2017 sai an ba da sanarwa cewa ga lokacin da manoma kowa ya kwashe amfanin gonar shi daga nan zuwa lokaci kaza. makiyayan da suke so su fito su ta cin rani wanda shi ne abin asalin abin da ke mm. jaza matsalai mm. ku je ku fada eh, amfanin gonan mutane mm. su ma sai aka samu su ka'ida ba za su fito ba sai an ba da sanarwa ga lokacin da za su fito kuma dan abin ya inganci aka gane cewa akwai ma fulanin da ke fitowa daga Nijar mai girma gwamna ya tuntuɓe ta kwaransa na maraɗi gwamnan maraɗi aka je har maraɗi aka zauna da su aka na da gwamnatin su aka sharaɗi cewa ba za su bari hilanin su ma su shito ba sai wannan lokacin da ka'idar da gwamnatin jihar katsina ta sanya haka aka dinga waɗannan tarurruka kuma aka amince wannan ita ce nasara ta biyu da aka samu sannan na uku akwai shanu waɗanda aka kwato daga hannun mutanen nan waɗansu kuma suka maido da kansu saboda sun tuba domin bai yiwa ka tuba kuma ga abun jama'a hannunka mm. in ka zo kasuwa za ka sai da rigima za ta tashi mm. suka yi alkawarin cewa duk dabba da take ta sata za su maido hmm. akwai kuma wani waɗancan sojoji waɗanda operation na farko wanda aka kwaso hmm. wajen saniya da jakuna da raƙuma da tumaki sun yi dubu talatin da shida waɗanda aka ansa hannunsu kuma aka maida ma mutane kayayyakin su. hanyar da mutane za su gane cewa an yi wannan abin cikin nasara shine akwai kwamiti na tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma karkashin jagoranci wannan abdulaziz kofar sauri mm. to wannan kwamitin shi ma yana da irin wannan gamayyar ta jami'an tsaro da sarakuna da sauransu a ciki idan aka samu shanu aka kawo waɗanda aka kwaso daga wasu ƙananan hukumar yawa ana kawo sannan wata makarantar tsangaya da ke kusa da ame barat. barikin sojoji na mm, kasana nan ake aji su mm. fulanin da suke so za a ba da sanarwa duk wanda aka satan ma dabbobi a can baya ya zo ya duba idan ka je ka ga shanunka ko dabbobinka za ka je wajen hakimin garinku da dagaci su sama hannu sun ce kai dan nan eriyan ne sun yadda da kai sannan ka je kotu ka yanki takardar rantsuwa ta kotu cewa waɗannan dabbobin naka ne sannan ka zo wurin dabbobin a ware maka su ka shiga cikinsu a ɗauki hotunanka da rana hoton zai nuna har ranar da ka zo ka amsa a baka ka kora ka tafi duka haka aka amshi shanin nan wasu a kananan hukumomin su ma aka yi wannan waɗannan hotunan ga duk wanda ke so da na san wannan magana ce za mu yi ni da na hidu hotunan na nuna muku ofis amma har yanzu akwai shi wannan kwamiti yana da headquarter shi ofis din shi a eec idan mutum ya je za a nuna mashi duka hotunan nan dabbobin da suka gaza ma aka yanka idan aka yanka ba a saidawa sai an ɗauki hoton dabba yin sa mata lamba akwai sarakunan fawa ciki wanda suka san darajar dabbobin mm. to kuɗin na nan su ma aji ran da ka zo aka nuna ma hotuna in baka gana ka cikin masu rayuwa ka duba cikin waɗanda aka yanka in sun tabbata naka ne da wancan sharaɗin da ake bi za a je a hiddo kuɗinka a baka kuɗin waɗannan da aka yanka da aka saida su to kaga wannan wata nasara ce ita ma mm. to abin da ke babban nasara mm. shine zaman lafiyar da aka samu na wannan mm. tsakanin mm. na san watakila za ka tambaye ni aka yi abu ya zo ya koma baya ya lalace ko kuma har yanzu ana wannan sasancin ko ko babu shi ma wata gaba ce da zan so ne magana kanta <laughs> ah, to jama'a iyakar inda za mu tsaya kenan a cikin wannan shiri a wannan mako ah, inda kuka ji shi daraktan labaru na sakataren gwamnatin jihar katsina ah, yana ta bayani irin nasarorin da aka samu a ƙarƙashin a wasu kwamitoci kuma wasu shirye-shirye da aka kirkiro domin tabbatar da sasanci da afuwa da kuma tabbatar da ganin cewa an shawo kan wannan matsalar ta tsaro a jihar katsina to kuma lokaci ya riga ya yi halin shi don haka sai dai a tarbe mu a shiri na gaba insha Allahu shi darakta zai ci gaba da bayani bisalam